sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi agogon gundumar Columbia a wannan rana ta yau Asabar. 25 ga watan Satumbar 2021 mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da sarfi Hashim Gunal da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji hasashen masana a game da ɗumbin basussuka da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗaukowa ƙasar da kuma fahimtar wasu ɗan ƙasar a game da ciwo waɗannan basussukan. Ita kuwa ƙungiyar ƙwadugo a Najeriya na jan hankalin gwamnatin tarayya a game da ƙarin kuɗin wutan lantarki. Bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku. wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Bayan nan sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. A taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, Firaministan India Narendra Modi ya ce yana da matukar muhimmanci kada ya amfani da Afghanistan wajen yada ta'addanci a duniya. Don haka, ya yi kira ga shugabannin duniya da su taimakawa marasa rinjaye a ƙasar ciki har da mata da ƙananan yara. Ƙungiyar Taliban ta kwace iko da Afghanistan a watan Agusta bayan shawarar da Amurka ta yanki na janye dakarunta da ƙasar bayan yakin shekaru ashirin da Amurka da ƙawayenta suka fara bayan har-haren ta'addanci na alka'ida a ranar 21 ga watan Satumba shekarar 2001. Modi ya ce yana da muhimmanci a tabbatar da cewa ba a yi amfani da ƙasar Afghanistan wajen yada ta'addanci da ci gaba da kai har-haren ta'addanci ba. kiran na moda na kare mata a afghanistan ya zo ne a cikin alamun 'yan taliban suna tauye haƙƙin mata tun lokacin da suka kwace babban birnin kabul duk da bayanan baya-bayan nan suna shirya sassauta takunkumin da aka sanya wa mata da 'yan mata koriya ta arewa a shirye take ta sake wani taron koli tsakanin koriyoyin biyu idan har ana iya tabbatar da mutunta juna tsakanin abokan hamayyar in ji kamfanin dillancin labarai na kcna a yau asabar inda ta ambaci kim jong yong 'yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un wannan sharhi na zuwa ne kwana guda bayan da koriya ta arewa ta buƙaci amurka da koriya ta kudu su yi watsi da abin da ta kira manufofinsu na abokan gaba da kuma yin fuska biyu gare ta kafin a fara tattaunawa ta zahiri kan kawo ƙarshen yakin koriya na 1950 zuwa 1953 Yakin Koriya na 1950 zuwa 1953 ya kare ne ba tare da wata takamaimiyar ne zaman lafiya ba, ya bar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke jagoranta a zahiri har yanzu suna yaƙi da Koriya ta Arewa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla mutane bakwai a babban birnin kasar somalia a yau asabar akan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar in ji wani jami'i muwawai mude kwamishinan gundumar hamar jajab na magadishu ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na rutas cewa wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota da ya tashi a mahadar Silgab ya kashe mutane bakwai tare da jikkata wasu takwas. Ba a tabbatar da kowane ne ke alhakin kai harin ba, amma kungiyar al-shabab wacce ke son kifar da gwamnatin tare da sanya dokokin da suke ganin na shari'ar musulunci ne tana yawan kai irin wannan har haren bom ɗin. wani ga na kamfanin dillancin labarai na reuters a wurin da fashewar ta fariya bayar da rahoton ganin motoci bakwai da kekunan ɗaukar mutane uku da fashewar ta lalata kuma a mahaɗar da harin ya faru ta cika da jini labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Tun bayan gabatar da jawabin shi a gaban babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Muhammadu Buhari ya roƙi ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da su kawo sassauci ga ƙasashe masu tasowa, musamman a kan ɗimbin basussuka da suke basu. Amma 'yan Najeriya da dama na shakku ga waɗannan kuɗaɗe da ake cewa ana karɓowa domin aikin ci gaban ƙasa. wanda suke koken cewar ba sa ganin inda waɗannan kuɗaɗe ke shigewa. Wakilinmu a birnin Iko, Babangida Jibrin ya je muna ta bakin al'umman Najeriya. a jawabinsa ga taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a birnin new york ta amurka shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙara nana ta kiransa da ƙasashen da suka ci gaba da siyafi fasikan da suke bin ƙasashe masu tasowa wanda kuma yanzu haka ke fuskantar matsaloli daban-daban da ke da nasaba da cutar coronavirus al'amarin da kuma ya shafi tattalin arzikin irin waɗannan ƙasashe to koya masana tattalin arziki suka ga irin wannan kira na shugaban ƙasa muhammadu buhari duk da cewa najeriya har yanzu na ci gaba da daukan basussuka daga kasashe da kuma irin wayannan kungiyoyi na kasa da kasa tambayar kenan da naiwa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari to wannan kira ya zo ne a daidai lokacin da aka samu matsaloli a duniya wanda tattalin arzikin duniya ya motsu watan dalilin wannan cutar nan da ta taso wadda ake kira corona to ita kaga wannan cuta ta zo ta dakatar da kuma harkokin tattalin arziki na duniya sai da ya zo ya tsaya to mafi akasari kasashe da suka dogara da ma'adinai kawai musamman kamar irin kasashe irin su najeriya da suka dogara da man fetur to kaga sun samu tangada saboda an kai lokacin da babu mai sayan man fetur din to wannan ya sa su wayannan manyan kasashe suka ce za su sauƙaƙa ma wayannan kasashe da suka ci bashi kan biyan kuɗin ruwa ko kuma biyan basu sukan wai allah ko su dakatar da shi na kan wani lokaci ko kuma su duba yafe wani bangare na ko kuɗin ruwan ko kuma bashin. ko menene ra'ayin sauran talakawan najeriya game da wannan kiraye-kiraye na soke bashi na shugaban kasa ga dai abin da wasu su ke cewa a ni na a game da cewa maganar da shugaban kasa ya faɗi a jiya cewa yana neman a yafe ma najeriya ta a gaskiya mun ji daɗi kwarai amma matsalolin da za ta biyo baya ita ce ita cin bashin ba alkhairi a cikin ta da take kawowa illa fitina ga yan baya masu zuwa ba so muke yi ba ya kasance cewa a dinga cewa bashi ana neman a yafe ba a'a a kikkiro an da ba za a samu a ci bashi daga waje ba samsam shine abin da ya kamata mu yanda muke kallo game da wannan bayani da shi shugaban kasa ya yi a kasashe na duniya ga baki daya kan maganan ah, a yafe ma najeriya bashin da ake binta mu muna kallon wani magana ne wanda yake ya zama dama kamar ana cin bashin ne domin daga baya a nemi yafiya a kasashen duniya wanda kuma muna kallon ya zama kamar kaman damfara kenan a hausance idan dai har ka ci bashin mutum kuma ka koma ka ce kuma kana neman ya yafe maka kuma alhali kuma kana kan sake neman bashin domin wai ka gudanar da waɗansu harkoki wanda ya shafi na ƙasa. maganar da shugaban ƙasa janar muhammadu buhari a majalisar ɗinkin duniya wannan magana ce mai kyau saboda irin raunin da ainihin kasashen suke da su ya kamata a yafe musu basu sukan su kuma shi fa wannan ba shi dama am kaman a ɗauki dusar baƙi ne a ba awakin baƙi kuma interest ma wato kudin ruwan da ake biya wannan bashin ya ma biya bashin tintini. Babin ya murai Amurka daga Najeriya. Ita kuwa uwar kungiyar kwadugo a Najeriya tana kira da babban murya da cewar mahukunta a kasar da su ɗau matakai da suka kamata a game da matsin rayuwa da 'yan kasar ke ciki. Ƙungiyar ta ce labarai da take samu da ke nuni da cewar ana shirin ƙara kuɗin wutan lantarki wanda 'yan jari hujja ke nema a yi. Hakan zai iya haifar da naƙasu ga tattalin arzikin ƙasar. Ƙungiyar ta ƙara da cewar idan kuwa ba ɗau matakai da suka dace ba, za ta yi amfani da ƙarfinta wajen tilasta wa gwamnati. Daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdur'uf ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar kwarawan Najeriya wato NLCD ta yi wa gwamnatin ƙasar gargaɗi a kan kar ta yi ƙari a farashin wutan lantarki biyu bayan labarin da ake dangantawa da mataimakin shugaban na musamman kan tsare-tsaren ayyuka wato Malam Zakari da ya ce akwai yiwuwar za a yi ƙari kan kuɗin wutan da sama da kaso ɗari a yayin wani taron masu ruwa da tsakiyar hukumar NERC mai ƙayyade farashin wutan lantarki a ƙasar lamarin da Zakari ya musanta. Kwamaran Ayuba Waba shine shugaban ƙungiyar kwaragon Najeriya. Na daidai akwai saɓa sabanin ra'ayi bisa ga abin da wayansu 'yan jaridu suka wallafa wanda suka ce mai ba shugaban kasa shawara akan harkan wutan lantarki zakari ya bada wannan sanarwa wanda mun yi magana da shi ya musanta kuma ya Allah wadai da irin wannan amma 'yan hannu da jari ne wanda lallai su ne dama suka hana ruwa gudu a harkan wutan lantarki a Najeriya su suka bada wannan sanarwa kuma suka sa sunan shi akai to mun bada kashedi mai karfi sosai domin sanin kowa ne kari da aka yi dan shekara ɗaya da ya wuce mun zauna da gwamnati kai abu na ɗaya ma da muke buƙata bukata shine dama lokacin da aka sai da hannun jari a wutar lantarki ya ba da dama cewa bayan shekara biyar a zauna a ga cewa an yi gaba ne ko shin an yi baya lokacin ya kai an wuce da shekara biyu a cikin kasida da muka rubuta ma gwamnati muna bukata cewa lalle a zauna a yi bincike a yi tankaɗe da rarraya a ga cewa menene ya kamata a yi ma a harkar wuta domin duk ƙaryar da aka yi mana akan cewa in aka sai da hannun jari wuta za ta wadata za a biya ma mafi karancin bil yanzu dai abu ya ci tara saboda haka muka tsaya kan daka cewa wannan yarjejeniya da muke da gwamnati lallai muna kan shi saboda haka duk wani kira da wayannan 'yan hannun jari suke yi akan za su kara gaskiya ba mu yadda ba kuma na tabbata 'yan Najeriya ba wanda zai da haka. Fitacciyar 'yar kasuwa Laila Al Osman ta yi tsokaci kan batun. Ni tun ba yau ba na yi magana akan wannan abin da electricity. Babu wutan to start with ga kuma charges na fitan hankali. Na je office su na yi magana. In baka da customer a UN da ka rufe gurin saboda bayan da za ka ci gaba da haka. Ga kuɗin main generator, ga kuɗin wuta, ga charges ma da baka san ta kansu ba. Dan Allah kar kowa ya kara mana wuta. Kara kuɗin zai shiga hurumin masu businesses da yawa especially masu karamin karfi wanda suke tasowa yanzu masanin sha'anin tattalin arziki kasim garba kurfi ya ce ko dai a yi kari na yanzu ko kuma a ƙi shi mutane za su ji jiki domin yanzu ba a samun wuta yadda ake so wanda kuma yake son wuta bai da wuta mai zai saya dizal a yau dinnan na je gidan mai da muna sayan lita ɗari biyu da tasa'in yanzu sun mai da shi ɗari biyu da da biyar to idan kika sai dizal kika tada janareton ke kawo mafi wuta nawa za ki kashe wato wani abu ne wanda mutane mutane za su gane cewa gaskiya al'amari shine a yanzu halin da gwamnati take ciki ba zai yiwu ba ta ci gaba da subsidizing wato taimaka ma mutane akan abubuwan da ita ma bata da kuɗin nan inda ta kyala wutan nan sun samu matsayinsu a kasuwa da yanzu kowa ya wadata da wuta shi ma malam garba shehu da ke zama mai taimakawa shugaba buhari na musamman kan sha'anin yada labarai ya ce inda an ce wanda aka ya faɗa shi ya wuce. batun yi wa jawaban masu ruwa da tsaki a gwamnati fassara na daban abu ne da ke ci gaba da zamo ruwan dare tsakanin al'umma musamman a kafafen yanar gizo idan ana iya tunawa a baya ma an gabatar da kudirin hukunta duk wanda ya yada labaran kanzan kurege ko na batanci da ka iya kawo yamutsi cikin kasa lamarin da tuni ya ja suka daga 'yan kasa musamman matasa halima abdulrahman amurka daga abuja najeriya To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gubarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayarka da ya samo daga farfesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce. Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku. Na ɗaya dai a cikin karni na ɗaya zuwa karni na tara. An samo muhimmin bayani-bayani wanda suke nuna cewa akwai tashin Safawa dynasty. Su Safawa dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga kanam ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki. To wannan wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ɗan ƙananan bayani game da su ba. Saboda haka mu a yanzu zamu ke kanan bono da muka sani ta fara a kanan a Safawa dynasty a karni na tara. To da karni na tara zuwa karni na goma sha uku zuwa sha hudu sai suka samu bala'in guban mulki wanda suka dinga faɗace faɗaye tsakanin su masu mulki aka ce a cikin girgam nasu dati tagaddan tarihin su dole dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can kanam din to daman suna da halaka da nan borno in ka ji kanam to ana nufin ƙasa wanda take gaba na lecture ita na gabar shine kanam. da wani ya rike da wannan harshen mutanen kanam din ne a yaren su ne kanam din kamar wato kasan cali wanda yake gabar sa'an nan borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke ne yanzu na borno to waje biyu kenan aka raba to wannan biyun kuma haka daulan ita safawan ta rabu da matse matse a kanam din shine suka bar makalam sai suka tafi borno to a nan borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda har aka kafa birnin gazargamu aka bunƙasa suka sake kwato kalam din suka bunƙasa suka zama na daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu daga karni na tara suna nan har karni na goma sha tara eh. tambayar sa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fa daular borno kamar na ji ka amsa wannan tambayar ko za ka yi karin bayani game da eh, shekara wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don nan safawa su karɓa mulki suka yi wayan wayancan banmu da tarihi abin da yasa na safa muka sani muna ce karni na tara don a lokacin kuma musulunci gona. to sai daular ya tafi da mulkin musulunci to wannan daular shine bunƙasa a karni na tara to har karni na goma sha tara nan da suke mulki a can kanan da borno shine yanzu ake ce kanan borno to kanan borno nan da ake ce har wa yau daular borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da ya zo ya ɗauki mulki daga wajen mutanen abinan safawa din shi ma yanzu ai borno ne su ne suka suka ci gaba da mulkin har sai borno na yanzu saboda haka za mu ce daular har yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya canja abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara kasashe mu mun zama na yanzu mulki ya zama na zamani ne yadda su a turawa suka saka mana kuma ake yanzu. Sabai sana uku ya ce ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wadanda daular Borno ta yaki? A ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu dauloli ko ta yaƙi wasu dauloli kamar ita kanin bono lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama dauloli da yawa da wanda muka sani da wanda mu sani ba kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai dauloli bunƙasa ba a'a akwai al'umma al'umma daban-daban da suka yi kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan borno din sai da suka yaki sau sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton da suke maganan harshe na ake kira a zamani na chadi su ne mutanen so din zaka hada su margi zaka hada su bolawa zaka hada su waye da su ne nan su ne sau din aka ce don chadi nomadic language ake ce musu so ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganan su so masu masu ilimin ah, harsuna suka suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen chad shine ake ce musu chadik to kaman su bade kaman su gizim kaman su kare kare kaman su bolawa kaman su burababuru su a duk wayannan har angas ana ce musu cadik ne to ana ce da zuwan kanuri din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita kanan bono a daular kanan bono sun ci su eh, mandara sun ci bagirmi sun ci wadai sa'an nan har hausa ma kasan hausa suna nan don akwai wani tarihi da dan marina yayi na katsina wanda yana ce ai su safa wasu suka kwato kasan hausa daga daga munci akwai wani eh, babban malami ana kiransa dan marina katsina to shi yayi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular borno ne borno take ba su kariya borno take kasuwanci da su na transaharan sare so zuwan daula ne na eh, shehu dan usman usman dan fodio ne ya canja yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka saɗi suka zama wani abu daban ko sai ya sake tambaya kamar ka kuma taɓo wannan dan batu batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaka da su a Najeriya da ma wace ƙasa ne haka na a wannan daula. Wato daular Borno tana alaka da masarautoci da yawa wato daga nan har air kusa da kasar libya don da a yi kanin borno tana nan mulkin tarihi kai can ta nan kaga kasan hausa nan kaf daga gari ba kasan da bata hulɗa da kanin borno an tabbatar a tarihi cewa har oyo empire na nairawa kabin ta kasara ita ma don jihadi din hmm. suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da borno hmm. ta nan kuma kasan borno ta rafa fadada har zuwa wajen fombi da nan kabin aka bata hmm. da nan yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai borno kafci har zuwa wajen wajen obudu hill suna yi kuma daga nan chadi dinnan da kake gani duk kasashen nan na chadi dinnan yawancin su suna karkashin kanan borno cameroon ko da mu har sudan ne fa daga nan kuma ya shiga niger nan kana ga har wajen karshen sahara nan wajen kasar sahara nan duk a karkashin kanan borno suke don don shi a saye da sayarwa na sahara wanda ake ratsa sahara kaga nan ne daman rayuwa ko da suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi nawa ne za a iya cewa sun zo na karkashin kanan borno kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula a kanan borno yanzu yadda muke faɗa ta ratsa kasashe uku akalla yanzu ta yabi uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanan borno banda najeriya na najeriya kan kai ma ka sani borno da yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a karkashin kanan borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna nan suna halaka da kanan bono akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake daula ce ba karama akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan wannan daula to sai kuma tambayar haruna muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke katsina idan mai tambayar na saurare ga amsar ka da dr salihu balla na gidan tarihin arewa house da ke kaduna najeriya ya taɓa bayarwa kamar haka yawa hasumiyar gobarau wani daɗaɗɗen bene ne ko an ce gini ne da wanda yake a cikin ƙasar katsina yana ɗaya daga cikin gine-gine waɗanda suke da ɗimbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci ƙasar hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara ɗari shida baya oh. kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta dubu da da da uku arba'in takwas zuwa shekara ta dubu da da uku casa'in takwas. shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin katsina muhammadu korau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar katsina to zuwan musulunci kasar katsina ya sa shi wannan sarki muhammadu korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau hmm. ta zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta dubu uku da arba'in da takwas zuwa da casa'in da takwas malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin katsina abin abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar hausa so haka ita ma hausumiyar gobarau idan an hauta can karshe ana hango abin da yake nesa so da ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta katsina a wannan lokaci sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin katsina umarun dallaje an samu karancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce ginin ta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki katsina sarki dukko sai aka kara gina ita wannan hasumiya ta gobarau aka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da nan daga baya gaba dukkan birnin katsina jama'a a nan ne suke yin haduwa suke sallar juma'a hmm. a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta amma a ƙarni na goma sha takwas da aka gina wani masallacin juma'a da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro a karni na goma sha takwas sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar juma'a sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa musamman akwai Sheikh Muhammad Abdulkarim Almagili hmm. wanda ya zo a karni na goma sha shida kasar Hausa bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina. Sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh kadi Muhammad Atajakti sannan akwai Sheikh Muhammad Abdulkarim sannan akwai Sheikh Umar bin Akid sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti sannan akwai Sheikh Akib Al-Sumani sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama. dama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin farfesan tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin hailu da mu ni Ibrahim Kalama Raba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitattun labaran wasanni. wasanni a takaice. an karya lagon kungiyoyi biyu na gasar firimiya ta ingila da ba a taba dokewa ba tun soma kakar wasanni ta bana kungiyar chelsea da ta lashe gasar zakarun turai ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin yayin da babbar abokiyar adawar ta wato manchester city da ke rike da kofin gasar ta firimiya ta yi nasarar doke ta da ci da nema a yau asabar. wasan nasu na yau ya yi zafin gaske bayan haduwarsu ta karshe a wasan gasar zagarun turai da chelsea din ta yi galaba kari ga wasannin gasar premier biyu da chelsea din duk ta yi galaba a kan city din a kakar wasannin da ta shige to sai dai wannan karon city din ta soma daukar fansa duk da yake dai har yanzu makin su daya wato goma sha uku kowannensu a teburin gasar ta premier inda city ta hau sama da tazarar kwallo daya tsakaninta da chelsea haka ita ma manchester united ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin yayin da aston villa ta doke ta da ci ɗaya da nema a wasan premier ita ma tana da maki goma sha uku kamar chelsea da kuma manchester city wannan ne kuma karon farko da villa din ta yi nasarar doke united a filin wasan na old trafford a cikin shekaru goma sha biyu a kasar spain kuma kungiyar atletico madrid ta sha kasa a ƙoƙarinta na samun haihuwa saman teburin gasar la liga bayan ita ko ta sha kashi karon farko a gasar ta bana da ci ɗaya da nema a hannun alaves wannan kashin ya bada tazarar maki biyu tsakanin kungiyar ta atletico da real madrid da ke saman teburin gasar duk da yake real din ita ma yanzu haka tana nan tana buga na ta wasan da villarreal a bangaren cefanen 'yan wasa kuma kungiyar manchester city ta ingila ta kaddamar da zawarcin samun dan wasan psg ta kasar faransa kylian mbappe rahotanni sun bayyana cewa mamallakin kungiyar ta city sheikh mansur ya umarci mai horar da 'yan wasan kungiyar pep guardiola da ma sauran jami'an kungiyar da su yi fafutukar samun dan wasan ko nawa ne ma za a kashe wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wasu rahotannin ke nuna cewa ita ma kungiyar madrid ta kasar spain tana neman samun dan wasan ruwa a jallo wanda hakan na nufin kenan za a fafata wajen samun dan wasan tsawon shekaru biyu kenan da real madrid take zauracin mafe a yayin da yanzu haka ta kara kaimi kasancewar dan wasan ya ƙi sabunta kwantaragin sa da PSG da za ta kare a bazara mai zuwa duk da cewa PSG din ma tana bukatar ci gaba da rike dan wasan ta. Ita kuwa kungiyar Chelsea ta Ingila ta bayyana sha'awar cefanar da dan wasan ta na tsakiya Ngolo Kante a bazara mai zuwa. Kwantaragin Kante zai kare ne a bazara mai zuwa kuma har yanzu babu wata alama ta sabunta masa. Chelsea na duba yiwuwar sayar da dan wasan domin samun kudaden sayan wasu sababbin 'yan wasa. a can baya dai manyan kungiyoyi kamar real madrid da psg sun nuna sha'awar samun kante inda chelsea ke fatan har yanzu suna da sha'awarsa domin sayar da shi a shekara mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku ku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti. Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace.